Bismillahi Rahmanu Rahim. Mayara. Kashi na goma sha bakwai. Mahaifitar sa sine da 'yan uwanta, Mayara ta ɗaga kai tana kallon Ami cikin sanyi murya ta ce, Ami, ko maki shayi. Anti ta ce, eh, kawo mata. Mikewa Mayara ta yi, Ami ta bi ta da kallo har ta fita daga falon. Hajiya Safiya na kallon Ami ta ce, kin dai ga Mayara alhamdulillah ta samu lafiya. Da haka ki haƙuri ki kwantar da hankalinki, ki cire komai a ranki. don jinin ke samu ya dawo daidai da damuwa ta mariya ta ce ai shi ne, just forget everything that happened you shall face reality there is surely reason for anything everything a rayuwar nan anti mariya na na kaiwa nan ta nike ta shiga ɗakin ami ta ɗauko babban dibet za ta kai ɗakin da aka sauke sa sina da waɗanda suka kawo ta Mera na kishin tana dafa ma ami shayi da ya ci kayan ƙamshi ga madara gwangwani da ta juye ciki yanda dai ta san ami ke son ai mata ita kaɗai ami ta fi son ta yi mata irin irin shayin absent mindedly take aikin da tunanin iri-iri a zuciyarta zuwa yanzu kuma ji ta zuciyarta ya kasa yarda wai ba su ami suka haife ta ba she is now just finding it hard to believe ta yaya ma za a ce ba ami ce ta haife ta ba bayan ita kanta ta san irin son da ami ke mata o a dai farankin ha ji ta an bude kofar kicin ɗin. ba tare da ta juya ba ta gane wanda ya shigo da haka yake bude kofa a ko ina daga baya kuma ta ji kamshin turarensa bayan sam ta ɗan juya ta gansa ya ɗau flet yana zuba abinci ta kashe gas ɗin sannan ta ɗau teapot ɗin ta fara tsiyaye shayin cikin kwaf ganin zai fita daga kicin ɗin ne ta juya ta kalle sa suka haɗa ido sai kuma ta sunkuyar da kai ta ce dan allah ina son in yi amfani da wayarka ya ce yana ɗaki daga haka ya fita ya kulle kofar maida ta ɗanyi goge-goge a kicin ɗin sannan ta wanke hannu ta ɗau shayin ami ta fita zuwa yanzu babu kowa a gidan sai bakin da suka zo daga nesa duk aka bi ta da kallo har ta haura sama and that made her so uncomfortable yanzu kallon ba 'yar gidan ba ake mata kenan tana shiga falon ami ta durkushe gabanta ta ajiye mata shayin tana kallonta ta zauna gefenta cikin sanyin murya ami ta ce na gode bayar da ya shigo falon ya zauna kujera yana kallon friend ɗin ami ya gaishe ta ta amsa da fara'a ta ce ango ka sha kamshi ya ɗan yi murmushi ya kalli ami ya ce ami ya jikin ta ɗau shayin da maira ta ajiye mata ta ce alhamdulillah ya ce allah ya ƙara miki lafiya ta ce amin yana kallon shayin gabanta ya ce wannan kamar shayin mimi firen ɗan ami ta dariya ta ce ai kam yanzu nan ta je ta yi wasu a kicin ni ma kamar in ce a samman maira ta kalle ta tana marmashin ƙarfin hali ta ce akwai saura bari in ɗebo maki hajiya safiya ta ce ai zan je da kaina ne in ɗebo ke da ba lafiya gare ki sosai ba Maira ta sunkuyar da kanta tana wasa da dandumar da Ammi ke zaune. bayar dai sai kallon ta yake. Bayan few seconds ya ce, "Kin ci abincin Mimi?" Ta daga kai ta ce masa na ce. Ya ce, "Oke, ina jiran ki ɗakin Usman." Yana faɗin hakan ya miƙe ta bisa da kallo har ya fita. Hasina da ke zaune kan gado da ƙawarta Zaliha da ke mata magana ƙasa-ƙasa. Ta fusata cikin ɗaga murya ta ce, "To wai ke sai ma kin ɓata ki sai ka ce baki san ni ba zaliha ƙanwar mamarta ta hajiya farida ke zaune ƙasa inda aka masa shimfiɗa da sauran sisters ɗinta ga abinci iri-iri da aka dire masu ta ɗaga kai ta kalla hasina rai ɓace ta ce wai ke wace irin mahaukaciya ce mara kaman kai kina ɗaga murya kina ɗaga mara murya a gidan kai? sannan ba na ce ki ɗoma yafin nan ki rufe jikinki ba tunda ba daina shigowa suka yi ba wato sai kin gama gwada ma kowa ke ya ce ko hasina ta haɗe da ta ce a'a ni gaskiya anta zafi ba zai halaka ni ba a banza ai ba nan ya kamata a zo a jirge ni ba kamar wata mara galihu an tuma mata kyaɗe baki ta ce to ni ma dai shi na gani na zata in kin ga da surukar taki da kakarsa gidanki kuma za mu kai ki amma sai na ga an kawo mu ɗaki an yi shimfiɗa an dire abinci ga mayin wata ba a ina ma aka taɓa hakan a'a ni ban taɓa ganin haka ba tunda uwata ta haife ni aure duk ba wani armashi kamar auren dole ni wallahi sai nake ganin kamar ma ba wani santa yaron yake yi ba ita ce kawai ke haukanta a kansa a'a to tun daga shi ya fi ya fi ba matsalar gidansu muhimmanci a kanta ba anti bari dai ta taɗe baki ta ce ba ta ce ta ba ta ce ta ji ta gani ba mu kuma me namu kina jin dai abin da ya tsohuwar can ta gama faɗa a kuma kunnen mu me yafi wannan wulakancin ga Salmanu, bawan allah da ya nace mata kememe yarinyar nan ta ki wai bai yi boko ba sannan ba shi da kyau da kwalitis inda take so to wake ta wani kyan banza yanzu in dai mutum na da naira me kuma wani kyau duk shekara fa salmana sai ya je hajji har ma ya biya mu wasu gashi ba wai za ta zauna da kishiyar ba ne tunda har ya nuna mata ginin da yake mata zai ajiye ta ita kadai banta kuma gidajensa sun fi biyar a garin kano ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba ya fi wannan da ta makale ma arziki shi wannan ina ga ubansa ne kadai ke da arzikin ma duka duka nawa ne albashin likita bude kofar ɗakin aka yi duk suka yi shiru mama ladi ta shigo tana raka uban sallama hasina ta fara kiciniyar ya fakilanta ta rufe fuska da sauri mama ladi na washe haƙura ta dafe gwiwa ta ce sassanninku da hutawa fa in ji dai ba kwa buƙatar komai ko abincin ma dai idan bai ishe ku ba sai a kwaso muku sauran dama don ku aka girka ko katifa za a ƙaro muku ku baje nan ƙasa hasina sai hararta take yi ta cikin mayafi don har ta ji ta yi mugun tsararta an tuma muna kirkirar murmushi ta ce a'a hakan ma ya isa baba mun gode sosai mamalar ta ce to bari a buɗa muku tagogi inda iska zai shigo muku a wadace babu algos tana faɗa hakan ta tafi ta fara buɗe windows ɗin har da net ɗin jiki duk ta wangale sai ga su tsirara suna hango waje duk suka dinga bin ta da kallo har ta gama ta fice daga ɗakin anti ya ta riƙe haɓa ta ce anya tsohuwar na da lafiya makuwa. kuwa wannan ai sai sauro ya kashe mu kafin gari ya waye ji wani shegen buɗe windo fa da tai kamar an sa ta. ga AC a kunne me na buɗe mana windo anti mama ta tsaki ta miƙe ta tafi ta kullo winduna tana cewa wallahi in na ga babu alamar kai babu alamar kai ta gidanta gobe da safe to tafiya ta zanyi ba da ni za a zauna gidan nan har yamma ba kamar wata mara abin yi a hankali mama ladi ta buɗe kofar ɗakin da hajja ke ciki tana leƙowa dan tana zata suka yi suka yi barin baran ta fita ba bata sake komawa ɗakin ba sai yanzu ganin yadda hajja ta yi tagumi ya sa ta ƙarasa ciki da sauri ta ce lafiya yaya ta wannan uban taguma na ga jikin amman ai da sauƙi daga can ma nake yanzu haka har muka ɗan yi fira da ita da yake meran na jikinta in gaya miki kamar ba ita ce ke kwance, tun safare a hannun Allah ba anya akwai shegen da zai iya raba ammi da meran nan kuwa na ga wani azababban soyayya take mata ba don ba don yarinya ba ce meran ai da sai in ce asiri ta ma'amin hajja ta sauke ajiyar zuciya ta ce har ladi ba na ce miki haka kawai su nura ba za su ba ki zuwa ɗauran auren mahir ba mama ladi ta ce wane ne kuma nura hajja ta ce kanin mahaifin badiya mana wanda take wajensa abinci ladi ta ce aho wannan guntun mai hancewar gajeje dai da na sani hajja ta ce ashe wai badiya zuwa dai ta ce ma dangin mahaifin nata wai an ɗaga bikin gabaki ɗaya sai zuwa bayan bayan karamar sallah mama laya ta saki salati tana tafi hannu ta ce amma yarinyar nan an yi tantiriyar yar iska hajji ta ce haba ladi ki daina zagin ta dan allah shari'a za mu yi ta nima mata kawai to na kasa haƙuri yanzu na as na sa ma aka kira min lambarsa in ji dalilin rashin zuwan su ɗauran aure sai yake sanar min gashi gashi abin abinda badiya ta ce masa ai na yi salati hankali na ya tashi sosai ban ɓoye masa ba na labarta masa duk abin da ke faruwa da abin da ake zargin yarinyar nan ta je ta aikata yanzu gobe ya ce min da safe zai ɗauko badiyar su zo nan har da garba yayansa mama ladi ta sake baki da karfi ta ce wani zargi abin da kowa ya tabbata ya kuma shaida ita ce ta aikata wannan abu zaki ce zargi wallahi ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba badiya ce ta aikata wannan zunuba kuma gwaras ta so kiyarta a yi ta ta kare. a fusace hajja ta ce gaskiya ladi idan ba za ki dinga yayyafa min lamari ruwan sanyi ba to ki dinga jan bakin ki shiru ke duk wani fitina kin sani da zaki tara shi a rayuwar nan Ladi ta kaɗe baki ta nemo je ta zauna Haja ta ce sannan ni tsakani da Allah fargaba zuwa su da ita nake kowa dai ya san yanda Usman da maher suka kullace ta abin babu kyau kuma kin san Usman da matan asali ya tsane ta kada a zo da ita ya illata ya illata yar mutane mu shiga uku Mama mamala ta miƙe tsaye da sauri ta ce kin ganki ko to me kike nufi a takaice a kyale ta azba mata ido kada a hukunta take kenan ta ta ci bilis hajja ta ce to hukunci me kuma abin da aikin gama ya riga da ya gama kawai a dai ja mata kunne inda ya kamata a gargaɗe ta a yi mata jan ido yarinyar nan fan ya ce ba uwa ba uba mamala ta ce ko daga ƙasa aka tono ta karewar rashin uwa da uba sai an mata hukunci daidai da abin da ta aikata don uwarta bude kofar ɗakin haka yanti mariya ta shigo tana kallon hajja ta ce gani hajja Hajji ta kasa da murya ta ce Amin na iya lallabowa ta zo nan yanzu. Na ga tana da baki kuma magana nake son maku. Anti Mariya ta ce to bari in je in gaya mata za ta iya zuwa ai. Hajji ta ce sannan har Mahir da Usman su zo. Anti Mariya ta ce in ji da lafiya Hajja. Hajja ta ce lafiya lau duk dai ku zo. Anti Mariya ta ce to bari mu musu magana. Daga haka ta juya ta nufi kofar, Hajja ta juya inda mamala da ke tsaye ta ce, "Aikin gawara haka dai ko?" Wayam ta ga wajen. mamaladi na kallon mahir da usman ta ce don haka kashe wutar ɗakin kawai za ku yi kamar kun kwanta kada wanda ya fita wallahi inda halima ina fita ku samu kulli ni wallahi na ma fara zargin anya ba hajjan ba ce ta tura ta ta aikata tsiyar nan ba a gaskiya na fara tsoron hajja kuma haka dama tun asali an san na fita tsoron Allah tun muna yara Usman da Mahir da ya kallanta kawai suke Mahir ya ce gwara da kika zo kika sanar min babu inda zan je kuwa Ladi ta ce a'a to dai dama shi usmanin ta ce azzalumi ne tun badiya na jaririya yake cutar ta kiris ya rage wata ran ya kashe ta aka kama sa badiya da tsakaninsu bai fi wata bakwai ba ko shidda to ina ruwansa da ita kuma usman ya ci gaba da danna wayar sa dai bai ce komai ba mamalar ta ce dama shine nace bari in lallabo in zo in gaya maku ku yi ta kanku babu gaskiya ko kaɗan al'amarin hajja tana kaiwa nan ta fice daga ɗakin tana fita usman ya miƙe ya sa ma ɗakin ki ai ko haka antumariya ta zo kuwa haka Anti Maryam ta zo ta gaji da buga babu wanda ya buɗe mata a cikinsu da shi da mahir ɗin. Mama Ladi na komawa ɗaki Hajja ta ce ina ta gaje Ladi. Mama Ladi na kallon Ami da ke zaune ƙasa ta sunkuyar da kanta ta ce faci majina na tafi a tsakar gida. Daga nan na leƙa maƙota ina ta masa ban kin san haka ake yi. Hajja ta maida dubanta akan Anti Maryam da Ami ɗin. Jin sun yi shiru bayan ta gama musu jawabinta. Ta Anti Maryam ta ce haba Hajja. yanzu kina nufin shi kenan sai a zuba ma fatiya ido ta yi ta abubuwa ba za a ɗawar ƙwaƙwaran mataki a kanta ba mama ladi ta kyaɓe baki ta tafi gefen gado ta zauna ami kan hawaye ne ke sauka idanunta duk da kanta a sunkuye yake hadi ta fashe da kuka ta ce to ya kuke so mu yi ya kuke so mu yi ne fadiyar nan fa babare ba ce jinin mu ce babu yadda muka iya da ita hannunka baya rubewa ka yanke kayar da kawai za mu dinga yi mata Allah ya shirya mana ita Amalar ta ce amma dai anya hajji baki kika aika badiya ta mugun abin nan da ta yi ba yanda naga kina da kina ta kakkare zancen nan kamar kina tsoron a tona miki asiri kima Hajji ta kalle ta sai ta rushe da sabon kuka ta ce Allah ya isa tsakanin da ke ladi kuma asabar fari na yi ki dau akwatin ki koma inda kika fito bana buƙatar ki a nan kuma har abada kar ki sake dawowa inda nake mama ladi ta miƙe ta fi kofa ta ce jama'a jama'a sai su ce ba sa son gaskiya kiri-kiri kuma ke ta cewa in koma karaye in koma karaye to yin uwa gare ni a can ko na uba daga dai aure ya kai ni can miji ya mace ya bar ni yau shekara goma sha biyu to ina ruwa na kuma da wani karaye ya ce dai sai an mata hukuncin da ya kamata don ko rantsuwa ne ba zan yi fara ba za ta iya kashe mutum ke kuma da ke daure mata ugu idan ba a hankali ba sai ta iya zama ajalinki ni tsoron ta ma nake yanzu wallahi duk wanda zai iya lalata aure babu abin da ba zai iya aikata ba a duniya kuma da ne kaɗai ya isa ya kore ni a gidan nan tana kaiwa nan ta fice daga ɗakin hajja dai kuka kawai take cike da ƙarfin hali ami ta ce shikenan hajja insha Allah maganar nan ta wuce babu mai tada sa kuma har sama yarda zan musu magana sannan kamar yadda kika bukata na miki alƙawarin mamu da ma ba zai ji wannan maganar ba insha Allah Allah ubangiji ya shirya mana ita Hajjana shari'awa ta ce amin Allah ya miki albarka Hajara antimari ya kasa cewa komai ta yi tsabar bakin ciki da takaici can ta miƙe ta fice daga ɗakin hajji ta kalli ami ta ce ki tashi ki koma ɗakin ki allah ya miki albarka allah ya baki lafiya ingantacce amin ta ce sannan ta miƙe ta fita daga ɗakin downstairs ta sauka Dan she need to find a place ta yi kukan nan ko za ta ci sanyi a ranta ta shiga ɗakin baƙi da ke falo ta tadda antimariya ta yi tagumi ami ta zauna ɗakin ta fashe da kuka tana girgiza kai ta ce shekara kusan ashirin da biyu kenan ake a haka sau da yawa ina yin abin da nake ne don kada hajja ta ga kamar ina fifita maira da ban haifa ba akan badiya da take jini na don allah hajji mahaifiyata ce don allah hajji ta ce na santa ciki da bai sai ku kamar ina goyon bayan badiya a ko da yaushe amma ba a san duk dan a zauna lafiya nake yin hakan ba tun da gani gani za a yi na fifita maira akan yar kanwata uwa ɗaya uba ɗaya yanzu kin ga yanda ta bi ta kakkare ta ta rufe wannan maganar ko antamariya da zuciyarta ke ta farfasa ta ce kuma wallahi kada ki ce masu mahir komai Allah ya kawo badiyar gobe da safe su fara bal da ita tun daga bakin gate ami ta ce ki rufa min asiri mariya tunda ta ce in ja masa kunne gwara in ja masa babu ruwansu duk su zuba ido kawai Allah shi ya san daidai wajen karfe tara da rabi mahir ya buɗe kofar falon ami ya same ta zaune da hajiya safiya ga plate ɗin abinci a gabanta yanzu kam she looks much better tun daga shi har tana cin abinci ya zauna saman kujera ce amina cikin naki amina kallonsa ta ce alhamdulillah shiru ya yana son tambayar mayaran amma ya kasa can dai miki da ƙarshe ya fita astes ya haɗu da anti mariya tana haurowa sama ya ce anti ina mimi anti mariya ta ce tana ɗakin ami ya ce ok anti mariya ta ce wai ka ci abinci mako dakta ya ce zan ci daga haka ya koma falon ami bedroom ɗinta ya nufa direct ya buɗe kofar ya shiga kwance ya sami ta kan gado idanunta limshe har ta fara bacci ya ƙarasa kusa da gadon ya zauna a gefenta yana kallonta hannu ya kai forehead ɗinta ya ji har temperature ɗinta ta bude ido da sauri suka haɗa ido sai kuma ta miƙe zaune ta matsa daga edge ɗin gadon ba tare da ta bari sun kara haɗa ido ba ya ce kin ci abinci ta gyaɗa masa kai ya ce wa injection and medicine ta girgiza kai ta ce a'a maganin kawai zan sha ya ce ai maganin guda ɗaya ne kuma allurar ya kamata a maki mikewa ya fita daga ɗakin ba a ɗau lokaci ba ya dawo da ledar da ke ɗauke da allurar da maganin tana kallonsa ganin ya fara haɗa allurar ta yi gazar kwanar ta ce zan yi allurar da kaina ya kalle ta a bear surprise ba ta sake barin sun haɗa idanu ba bayan few seconds ta sake cewa kawai idan ka gama haɗawa ka bani in yi still shi dai bai ce mata komai ba tun daga sanda ya zama likita har zuwa yanzu shi ke mata allura idan ba ta da lafiya yawanci every month end sai ya yi mata allurar cramps ya ajiye sirinji din bayan ya rufe sannan ya juya ya nafi kofa ta bisa da kallo ita kanta da cikin ta yayi sanyi yana fitowa falon ya kalli hajiya safiya da yake nurse ce ya ce mama ana jira na a waje yanzu ga allurar za a yi mata can nasa a sirinji daga haka fice daga falon ammi ta bisa da kallo Hajiya Safiya ta miƙe ta shiga ɗakin bayan ta gama yi mayar allurar ta fito. Sai a sannan mayar ta lura da wayarsa da ya ajiye beside ruwa. Ta ɗauka ta yi sacin lambar masharab sannan ta yi dalar. A kashe ta ji wayar. Lokaci ɗaya jikinta ya sanyi ta ajiye wayar ta koma a hankali ta kwanta da tunanin iri-iri a ranta. To masu saurare, a nan za